عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أبو سلام الثاني هو الشرك يا ولد وعمل عملة من الثاني ومقوم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل أكيد الجنة والسلام بسرعة تدعوه تدعوه لأربعين لولا مجيء النبي عليه الصلاة والسلام daga makar zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha tara miladiya idan ba wanda ya mutu a da rashin nara Mun da ya da ina kun da biyu ba mun da ya da ina kun da uku. Sai wanda ya da ina da ka alare da kuma بلغ مبارك أبو عبد الله محمد بن معاوية البخاري بعد ما تنجيز في مسلم والحكومة بعد ذلك بعد ما تنجيز في مسلم حديث لا تنجيز عن دين الله ما هو باب الغدو باب الغدو وغنى أثر الغدو والغدو تبيع ذلك من الغدو tafiya za su ila ila wato mutum da shi ne gari daji ko da ko da yake da shi ko gefe ruwa ta iya cewa wajen mutum zai ɗaya ya ta shi ne babu abin da zai magana a kai alhudu ila ila tafiya daji ila ila mutum ya tafi kawai zai samu guri ya ta ku ji ɗan huta ko karatu ma zai za a yi ko iska na ta aiki wannan iskar da ɗan sanyi zai ga wato sai ya fi fito da abubuwa da ya faɗa. حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير عن هشام بن سريج عن أبيه قال سألت عائشة عن الغدو إذا لم لنا عائشة تنبيع عن الغدو دنجل بالتجيء ذلك قلت سيدي وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي annabi ne da Allah subhanahu ya kasance yana tafiya irin wannan gurin da aka dawo kala ina ne da shi na farko kana shi ila ha ila shi yana tafiya bayan da ne da gurin wani sarki da akila shi ne shi bai tudu ba ko geba ruwa sai ta nuna wa da gurin da yake zuwa sai nuna zuwa geba ruwan ta ko kuma gurin sujjanta wannan shi ne abin da yake nuna mana a ya haɗa a shafi da kan ya da ba ni kar ba ta mu garewa dan ya ji ka a kullun da ke zama ta ruwa da kuka a gefen ruwa wannan duk ba ne biya abu da wuka ma ya fita da su fita su da ya sanai ma muslim ba ya fita Imam Ahmad ya fita a mujallabi na shida shafi na ɗari biyar da hamsin a ɗari ɗaya shafi na hamsin da takwas da kuma ɗari uku da ishirin da biyu. Duk da cewa an wuraren da suke fassara albudu ɗin shi ma da zama a wani kawai mutum ya samu ɗan kawai ya je kamar yadda wasu suke gidan gonan sai ga mutum yana da gidan gona wani a kan kwana a cikin gona sai kuma gidan gonan da ya za a rubuta shi ma da ruwa shi dai ba su tsawo to sai ya dauka a matsayin karamin kauye ya rika zuwa wannan ruwa da tsara abu an sun ji mani kala da tsara abu an sun ai an rubu ne wa kala da uku muhammad bin abdullahi bin husayn to kaga wannan kafin ma ku kara da hadisi abdullahi bin husayn bin majhul fadiwar da kanu zai ba a yi matsala an ba ita addu'a to dalilin da nake gani yake idan jima idan da ba yi da to salam ya hau a ruwa mu'min lokacin da yayi halaka sai ya yi ko da ruwa Allah shi ne an ga ku sai dauki wato kibabu da gaban kabarin ووضعه على رأيه sannan kuma ya tsora shi akan cinyoyinsa fa kuntu ma hada wannan ana magana a kan wani Muhammad bin Abdullahi bin Usayd ne yake ce idan da jiba ruwa mu'min idan zai hau abu hawa lokacin yana mu'min yana harba da aikin haji to sai wa ka ruhu amma kidi sai sauki da babu da gaban da haka wa da'uhu ala wajhihi ya so ya ta dawo da dukan sai ya dawo da ya sako shi yana ba da shi dawo da shi ko ya ku da ko ya um kidi da akwai jin ce ba da sai ce dai haka kalu da Abdullahi kaza Abdullahi wa alim sallallahu alaihi wasallam na ga Abdullahi yana aikata irin haka ka ga wannan ba za mu da gobe canji a kan ba domin za mu da a kan kare shi da kuma to da izin da ya Tafiya ne ba. Babu, ni ya ne ba. Babu kudi ka tafiya ya ce ko tsayawa misali ila ila zuwa su dan jima ruwa duk ba gani ba babu ba abba ki kuma ne sirri babu da yake wani akan wanda yake da koyi sirri kana da koyi sirri wa an yujali da kullu qawli fa ya ni to Allah kuma yana zuwa da kowace irin mutane kan adalci za ga wanda zai hira ne zai zuwa cikin jama'a ya sai abubuwa sannan baya zuwa a magana da kai ba duk wanda yake zai yi wani baramu hadisi na dari biyar da saba'in da biyu حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا محمد هو محمد قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري بعد عبد القاري هو القاري وابن الاول ابن عبد القاري حسن النبي يوا وسيدي أن أبي لجمال الجنة سينا عبد الله بن عبد الرحمن القاري سينا عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب وبعد ذلك ولا مكان ذلك بابو dan yayin wannan kaka wani zuban min al-azza da wani mutum da cikin mutanen Madina kana da ni sai sun kasance a wurin su biyu wajen Abdurrahman bin Abdul Al-Qari duka wannan ba Allah da ya kira Abdurrahman ibn Abd al-Qari bin Mubaddal da ya ba da zuwa cikin wannan aure su ka zuwa to bakan aure sai wannan inna la la yuhibbu man yadawu abida to mu dai ba da wannan ne tsawon magana da ya kai la la yuhibbu man yadawu abida ba ka san wanda ne tsawon magana da ya kai wani gura فقال له عبد الرحمن عبد الأبقاد ابن عبد الكريم الثاني جيد لدي لست ذلك ولاي يا أمير المؤمنين إنت يا أمير المؤمنين لما بانا زمان إلو ولم يتعلم abin da zai gaja a wajen awar to abin da yasa yanzu zauna kuma a cikin zuwa ya san ba irin wannan mutane ne to kada wa shi ma yake bala kan yi ne wajen hada wa hada to ka zauna da wannan da wannan da wannan da wannan gari kana da kuma ya bani a garin jiki ya rika zama da wani da wani wala ta ba hadisa amma ba ba su da magana ko kai da gori sun ba ka da alƙali ke ke wannan mutum gobe ba da Ahmad ba da lai da Ahmad da Ahmad ne ba shi ba ke ke ji ji man da Allah ya kono ne ko khalifa ba wa kake ganin mutane suna magana akan zai zama halifa bayan da wani duniya kaga ai magana da zai muhimmanci ne wa kake ganin mutane na tattauna akan zafi zai zama halifa bayan da wani duniya sauran mu ba'dan al-alqari rijal min al-muhajirin sai wannan mutum madina ya kalli sabo wasu mutane da gaskiya da majiru yana da wani da wani da wani da wani lam yusawi aliyya amma ya zama lissafin sunayen sab bai faɗi sunan da yana arewa فقال عمر في عمر يسير فما لهم عن أبي هذا to shi abu hasan da ya mutu da ba za ta yi ba ba ta haka shi ne sai na hari me ke gane su dangane da jami'in abu haka in kai na wata me yasa me yasa to to sai sai to wallahi na rabbi da Allah innahu la arahu lidai da Allah na rabbi da Allah ya bi da kan da Allah sai kafin zo da kan zago wanda suke lissafawa sai da abin da ba da aka biya bi da shi ne la arahu in kana alayhi in sun aka dora da kansu an yi tsoro ma da tarikatin da Allah wallahi zai dora da akan hanyar da ne ke ta gaskiya da Allah a duba da ilimi ya ba ka duba irin yadda wato kalmomi suke wato yi da muke ba ba su za ki da yana wala kan wasu na zan sai na ne ko wai sai na ne kuma ba san wai sai na ne su tsakanin wato kula ba wala ji ne ba wala ji ba kawai to a kai da na wani wani ji ji ji wani kawai ɗan miliyan ne ke jimau da amma wani da wani suka fi yin da wani ke jimau da kuma su tattauna wasu abubuwan da cikin gida to ne da wani ba a kai kuma mun ja ba hadari ba hadari da duba kula sai da ali sai da ya auri ba a can sai da ba ko sai da ya aura sannan sai da umar sai na wa sai ne a wurin mutum to karwa sai na to duk wannan da alaƙoƙin da aka biyo kan ce da ran da to ka je ki ne da sauri babu jima babu sirkai ne duka rubuta ka aiki da mutar babu rajulun za ka ga nan ali da nan da rubuta ka aiki ya aura hudu wasu kuma sun aura aura ya aura da ya dawo da da ya nani sai da aure ko kuma da ya dawo ba ka Allah da dai su kuma dai suka ba shi da koya ta ko mun kirki ko mutum da ya ba da shi duk don ba za ka iya ba ba za ka ba wallahi ba za ka ba abin da yake na wajen jiya ba ya rubu biya ne gaba ɗaya su ji kan kana duka zauna lafiya dukka dun shi kenan in sabani yana yin samun tsakanin kai da uba ba ina ga a wasu maza suna karatu ne ke ce musu a ta sabani da yawa tsakanin sai da muawiya da sai da ali abin da zai nuna ba a jara na riga ba ta ne shi ne za ka ga abin da yawa aka ɗau lokaci ko sai a ga mu gaba ɗaya da tsaron da ake yada da kowa ke yi gaba ɗaya a je a huta sannan aka daji kafin a komo fagen bawa sai wannan da wannan da aka yi da mutu ke wannan da ke kafin ruwa da gobe a rika wani da dariya irin wannan abu kamar ɗan ban hala abin da ya zuwa a ce a wallahi mu mu muka ci ne haka ba za a je a ce kafin da mu muka wata mutu da gaba in wani yan jahada a ciki ka Allah a gaba da yar matsala akwai kafiri a cikin su ba bai ka da bayani ne da mu'mini da kafiri al-mu'mini da kafiri ba su yi da wani to da haka wannan jini ne ke akan ba na Allah ya ce mu gaji da ran bai dan ana ba da dan amma sun da nan da yawa sun da haka da kafiri da Allah ya ji da ni da ji da ni amma da ji Allah ka ce kawai da ni da sauran akan وقعت الجمع وتقوى عليه الجزية وتجي دعنا نعيش بلاد السلطة وخير أن أولا مدرورة أما إن لا نعيش بسيط مدرورة السلطة ديوة جنورة شروية وانتو لا دواء ولا غيره yau shi da ya ba wa kanku amma shi da yau ji da zara tsakani da kai da rangin da tsarin da aka yi da ranar da abu ba ruwa ai da kan jiji ina da wata ba ta ta ubada ruwa ko da gida ba ta ko ba ta duk da wata yaran ba yaran zama da wanda suke wanda ya yi ne ta ce to ai wannan ba mu bakalo ba da ya ne bangaren suna da ke yau kuwa ce za ta gana ta ruwa ma ya gana ta ne in ba wannan ba amma uban da yake da hankali a kan da yake da hankali su yake ai za ga wani su yake a jiya ba ya zan da hankali to sai ma da yake babu su a da ko su da ji sai ku na'am shi ma Muhammad wannan Muhammad din ne a gane shi ne mabuhuri Muhammad bin Abdullahi bin Abdurrahman bin Abdul Alqari shi ne alƙari da wa mabuhuri ne ba kai ba shi janyo hadisi ne zama gari an gane babu to ne cikin ubo babu da yake magana akan bin kallukan a cikin al'amura da abu da za ka yi bin kallukan in dai ba aikin Allah a wani ko aikin alkhairi mutum ya zai da za a ba a mu'amala da mutane da mita an kai shi ne gwamna da kuma mutane da shafi duk abin da za ka yi shi za mu da cikin mazawa ya yana wakan shi sai wa alawar da suka magana da ke da su kayan nan na waka bayan ka je ka ba a mabukaci sai da aka maka zawo da ka ba da zawo gudu da kai baka da Allah ya ce a je zawo da ya ce kuma da waka da wani dan zo bi sai su san da ni la haula wala quwwata illa billah yace wani inda alheri ne ya tsaye a ne kawai da ne kafin ya dan yake abu wani abu to Allah ya yi aidi kuma da faɗa kullum alƙawari wa wa kalmar ne ke wa ya mu ku ji daga wa kana ba da kun da yake ne kana ba da dalili da na da dalili da haka da ya wala alaihi kana ba da wa da dalili da kan kun da ba kana ba da wa da dalili وقيل أخوه ليس المدى مسكين الأمر إلى أتأمي كنا هو أتأمي جعل الله عنك إذا تجوا أنا ما لي ذات من عين أبدا أسورة في كل شيء خير إلا في أمر الآخرة ليس المدى أن أقول إلى أن أرضي الهيري أما بدأ أيضا لا يرى جاءت لا يرى أن جاء تارع تارع تارع في جبارة وتابعوا إلى مجرة لربكم وجنة الأرض والسماوات والأرض عدة للمتقين كمكم وجنة الأرض عرض السماء والأرض سولا جبارة أجدهم سولا يجي فاتبقوا الخيرات هو فاتبقوا الخيرات يريدون جيل يعودين عليه كان عليه يريدون شيء سولا شيء ما يجي عدد الإسلام إسلام الإسلام كيف يقال الله مكرم سيجي حدثنا أبوك بن إسماعيل قال حدثنا أبو بلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي فراق بلا أمان يجي ولد بن يعقوب وكان ابن له ديما كذا ومولى له يقوم مولى زوعي مولى لا مولى مولى an gane ko ke yi su zo ranar jibar mola bararren bawa ba auta mola hu jibri shi wannan mai bawa ba wuya da su jewa bawan na ga kankakken bawan da wasiya a yi wasiya a kan da cewa ya kuma marasa an gane ko ya yi masa wasiya na cewa ya kula masa da abin da ya gaya masa na an gaba domin na gaba karatu na biyu an gane ko sai wato ba hau za maula wa bibili ya ce tsalan ya aluhu da yi zama zama ba ce kuma da yi wata wani ba ainihin ya fito da maula bi tarbiyyar ibn sayyidi shi wannan balaran ba wa kafin jinjin ba da yin kafa kafa ba wajen yin shi ba da tarbiyya ga ɗan nan na kan da aka ba ba shi a wannan aiki da yin kafa kafa ba to bara mu ji ne ba ku a ta da raka a ce da yin ɗan nan girma wajen wajen ya aure ya aura maka ya mata shi wannan balaran ba فقال له سيدي في وأن الكبقل سيدي بجي جهدني kirkani kiryani a zuwa ne ba da ne ne kirya ma a wani ne ka kirya ne da gobe ba an ga ne ko fa ja'ala ilayhi yake ne ba ta alimul alamin sai jin gurin wani malamin jin kalle ya maka baya فقال في جن أردت أن تنتهيك فقل لي أعلمك yace idan ka yi nufin tafiya in tafiyar ta zo ka sanar da ni zan sanar da ke wasu abubuwa fakala sai yake hadaran lillil qurun yace lokacin tafiya ta ya halatta ya yi fa allimni ka sanar da ni fakala sai yake to ga wasu ya zama اتقوا الله انجوا من ضرر الله يجب أمركم كوكا تدرى الله واصبر فلك يا عظيم ولا تستعجل تذكر كلا تذكر وجاوة الأمر وأجل كلا لا يعرفه يجب أن الله يا عظيم كلا يجاوة إلا مرورة إن دي واحد أمر لا يعرفه كلا تحديد قال الحسن ya san wata ne ruwa ya san wata ne yake shi ya hada da yau kullu yake wannan abu da aka yi wannan dalilin da yake da yau duk alheran da cikin kuwa alheri da yake yana cikin abubuwan da ba ko wannan da ko da ne da yau ya tafi da ruwa yake in ba da yawa ba dai da wani duniya ba ta kawai ko da ke da ruwa ta tambayi wanda ke addu'a da yayi da Allah ya zara da yake kaza da samu jama'a jama'a ta ce idan mutum zai yi ta duka siyasa ba wani yin ce zai zama wani gara ne kan jama'a a wurin gidan ya ce wa ala da kai wannan ta nuna ne amma an ba wannan ba mu gane ba dan za ga wani ne zai ce da wani duniya lamba ɗaya a cikin da kuma da wani da da ya mu zo an ba wanda da ya za ga wani da gani sai kai wani tsawaga jaha cikin doyi da doyi da wani zai Allah ce mana ake ji ba mu da amma ji da yake duniya ji ya da ba sai ya ji a ga Allah din lai ji yake ne ba amma din da ba kowa ya dauka Allah ne yake garin mu ba shi ne kawai sai mutum ya ji ku ka ga mutum ya ta kawa ya alu ne sai ya da labo wai da wani ke kula kasan ya kasan da tsakanin da za a Allah ku ka ji ba ko ana abu biyu wa zai kai hakuri kan mutum zai tare ma da sai ne ko da yayin da biya da ga abu da yake so ga wani ga wani Allah an yi ji ga wani ya fara zuwa ko wala ta ta ai ko kai da zawa hazin ji da kai ba da zawa akan da yake yake to a wannan abu ba ya da yake ne wala sai zuwa rai ka ne da zawa sai ba ku zai nan da ko zai yi da shi da wani ko kuma bai da zafi ba inna man bara ko gani ko nan ne inna ma hu da salatu yace da kuma zai guda muku kada ma ja alahu bayan ya ji ya ko karatu ya dawo ya dawo cikin iyalan da wajen magansa da zan aura annabi sai ko kada san abu hawa falamma nazala da yayin da ya sauka a gidansa ya dawo da rajulin ya yi ha ko da zai zo da wani yana dauke a gidansa ba kai ne ka dawo gida ko kana da amarya da wani kasu ne da wasu a jiki ko ka gane wani ba mutara ya kun a gefe an yi magana a gefen masar amarya ka ba ko ka dawo da wani babba tafiya ne kuma da zai ba wa kawai zuwa wa kawai da wani wani babba babban da ko ka da mutum a gefen da yake wai dan ba su hura ba ita ba ba ta tsara ba shi yana rufi ta tsara ba har sai ce wallahi ma mu yi duba an da zai yi haka yake na rantsi da Allah ba na nufin kun saurari wannan ba kun saurara yake kawai da ya ila da ji ko ba ruwa ruwa da ji balamma arada an yako da sai ba da ya nufin da duk da ko da yake ji wannan rayuwa da ta abu ɗalibi ce cikin laha wasu da wala da abu shi duk an ce duk da Allah ya yi haƙuri kan ya yi gawa farga a bi da kada ma tsaba alama ji ya kuma tsayawa a kan wannan kali ji ba an ka tiru da ta ga me nake jira da wannan wannan tsaka mutum ne zo kusa da iyali na ya kawo farga alama ji ya kuma ko a gurin abun wanda kalan ma ala an yi kuma sai ba mu yayin da yake ko na falamma ala an yi kuma sai ba mu yayin da yake ko ya ko ta gogo ya ka ba mu kuma sai farja alai ya kuma komawa wato gurin wannan mutum kanan ba kaba ala ra'ayi yake sai kaza wani sai dai ya ga wannan mutum ko dai mutum da ba kada ma yayin da ya gaji kuma wata ba da ni ji kudu zuwa gare ni ba ala ko ya mutu wa qabbalahu sannan kuma ya tumbace shi an gane ko wa kabbarahu lan abuna wa la yaqul wannan wata ala gudane ta bi kamar yadda biyo kika dawo ko kuma dani a tambaye da ke ba a fata ba ani me kai bayan ba na nan ne da ne kai kai ya dauki wallahi ba a rika kai da biya dan da Allah bayan ba da nan nan nayi alƙawarin rafiya adabtu wallahi ba haka yace wallahi bayan ba ka nan nayi anima sayyidul layla bayna sayyidi wa bayna kana da kira yace wallahi nayi kai ko mu tsakanin da ko da kanka in kai ko ko mu da ya ga da ku yana ji ko da ko kai ne ka ko yace ba da ni ba a dauki da kai an kaɗi ka yace wallahi abun da yana ne ke da kawo abin da na samu na ilimi shi ya hada ne da ita abin da ya hada ne da ita abin da na samu na ilimi shi ya hada ne da ita menene ne ke ke la wata rabbi wala ta sabi ne ba da wannan da ya ce ne ba ka mu da ba ai da za ta ba ke ke ke la rabbi wala ta sabi dan to Allah ya yi da da ba a cikin wannan na na mace ai na zuru ba kowa yi ba ba na zuru kawai wani cikin mara wada shike na babu ko da ke jiro to ga jiro ne gaba babu da ne magana kan bi da nutsan cikin al'amura حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي عبد الحي عن كلمة الأجد عبد الحي sunan sa mun da ibn al-hal eh kuma da mun da ibn al-hal al-hasan an ga lokacin da ya rubuta ne ko ba dan ba ai sannan daga ne ko ba wata shi ne jagoran mutanen da kuma za ka yana da yi wani a abin wannan za mu gara da kisar da wata yi amma ba mai gaggawa a can babi na ɗari biyar da saba'in da biyu za mu gara da shi amma dai a dukkuli baraku yace ana jajja abin kai tsalali tsalali da ni sallallahu alaihi wasallam annabi ali da zai tura ya ce da inda fi al-khuluqain annabi ali da zai tura ya ce da hadisi abdul kai al-harith ibn al-murdis cewa ne ne kana da wasu tabi'u guda biyu yuhibbu man la Allah yana son wannan tabi'u wanda da yuni kun ji sai ne wa babu baya rasulullah wanda tabi'u ne ya fara jin Allah kana jin ta ilmu ne ke da Allah an yi musa bayan hakuri ajẹ́ áwòrán yìí ti di ọ̀rẹ́ ajẹ́ ní ìdíwọ́ yìí. Òtún yẹn lọ́wọ́ bí àkókò yìí ti àjẹ́ ní lọ́dọ̀ àwọn onílẹ̀ láti di àwọn onílẹ̀ àjẹ́ ní. Akẹ́kẹ́ gbogbo lọ́dọ̀ láti gbogbo wa àti múlẹ̀ ayẹyẹ wà tó bá jọ ní gbà tìlẹ̀ wa. Yẹ́n àjẹ́ ní ìgbà. Nígbà jẹ́ ọ̀rọ̀ náà. wal ayamu da kunya an gane da da kunya a wajen wayar wal anabi da bin da nufin kunci sai yake kadiman kana a hadisa yake wannan sayyidun guda biyu da kuma ya kasu da na hadiman da ba ta tana da zuwa hadisa ko ka abokin ne yanzu na ne kana sai yake kadima yake to baki ne kunci sai yake alhamdulillah alladhi jabalani ala kulli shay'in Allah na rabude ubangijin da ya halice ni ya kaji ni akan sayyidu guda biyu a abubuwan da Allah yake so wannan hadisin hadisi ne mai kyau da ni kuma da kai zan da yi da abu da Allah da wani kafin mu zo kitan da gaba da nan kan ka je da hadathana ali bin abi haji qala hadathana isma'il bin qala hadathana jarir bin abi aruba jarir bin abi aruba yana kiyan da jarar kada ai yana ce sanan ne karbo hadda bayan mun ga da shekara ta ɗari da hamsin da shida amma kafin ya rasu wajen kafin da zuwa da shekara goma ya yi yanar tufan da ya tufa ya samu ya samu kanci yana iya samu da magana da wani tufa an gane zancen na yake zama mutane a ana jikin rasu don rasu ce kun bai ta yi ne a kake da shi mutum ya rasa samu da rasu in za ga wani tsoron kun kake da bayan suna ba ko ko ita ba ta labarin daya kullum sai ya gaya ko a lokacin kuna da wani zai ce ya wani ake kaza haka wani ya fito ya mu gaya ba a yi to kuma ka iya zama da zuwa ka zuwa ai ba mu da ana zuba ba a su ake yi sai ka ji kamar yadda ka ka nuna wani yanzu a ga ma ake kaza shike manyan su kaza in kana son ce ne wa zama da tsofaffi in Allah ya sa da jijan ka din manyan ta za ka ake yi rabu zai ba yi rabu zai yi ya ba da goma Allah a gaba daya wanda ya mamanta da manyan da zai gana ku sai ya alƙa dada an hadathana man da iya waqti alladina kanu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ga ya an kuma wannan wanda ya hada da wani ayoyi waɗanda suka zo gurin annabi ne da ya zo da abin kai sun gangace wanda kana tsakanin da amanar ba ana yin ayyukan kudi sannan shi ma kaza da ya amma da wanda yake so a gona ba daga abu da yi da kwan kudin kare yake kare nabi sallallahu alaihi wasallam ya daddi ya daddi abdul kai annabi ya ga wannan bawo Allah ya daddi abdul kai ya ji dashi kan nabi ala hasla kai lalle da da kai yi da yaji yuhibbu Allah wa Allah ya rabu sai ya ilmu hankali da jami'a wal anam da bi sallallahu alaihi wasallam wanda ya zaɓi ya ci tafiya wa kalmomi lokacin da awarin su gaba ɗaya suka ji labarin annabi ne da su da sai a kan hanya tafiya gaba ɗaya duk da rubu gaba ɗaya su wani rubu da ga su gaba su abdulkai da kakai da abdulkai duk da rubu ka da rubu annabi ne da su to sun ja tafiya gaba ɗaya rana ta da ke suna rawar rana shi kuma a kan su abdulkai sai shi wannan gaggawa dole ke san hauka a ranar zama kare sai shi wannan gaggawa sai shi a waya duk wanda ya zo a wajen yake da gaida a farko wanda ya zo a wajen da wani ya yi a gaggawa da wani mutane sai ya fito sannan ya sa hankali a wani ruwa ya tsaya ya yi wanka ya canza ya ce a rashin gana da anan kuma zai zo ko da ya taɓa wani rana ina da gudana goma Sudah selalu dulu dua adalah ini dan dulu dulu dulu berita apa pun itu awal. Di luar ada bija ini dan ini bija itu dulu dulu juga orang ini yang dulu. Jadi ini jalan lah. Jadi dia bukan aku berita aku berita itu. ko shi da Allah sai shi ke da Allah gaba ko da shi da da shi shi gaba shi ya da shi shi shi shi da Allah sai ya zo da shi a cikin nan da ba shi da ta gode da kuma mun da Allah gode ne mu da Allah ne idan sai da shi da Allah mu zo mu gaya a wakil da ko da su wanda da kuma da wanda da kuma mu gani daga baya in muka yi da wasu cikin da yake shi da nan ne nan ne kana da cikin biyu da da Allah da wannan da suna da kun gane ni kuma kuma da wannan da biyu da ne sau da baya da dawo a dawo abubuwa da biyu duk abubuwan da Allah ya yi da Allah yake kana da cikin biyu da Allah ya yi da shine wato an janye ka ai ba ya janye da an gane ko da kuma duk abubuwa da suka kuma kun san daga bayan suka yi tarihi daga bayan suka mutunta ko da ake sun da ake da kawo gudu da wasu mutunta wahala la yara asibu alhurbu wa hankali da aljanni ka wata ran da zai sanar da ka ta amince da Allah وهذا يكون الاختلاف حديث من الاختلاف لما في مسلم يا أبو غير حديث كانوا فيما حديث عن الله حديث عن الله مسلم ذلك يقول كيف تسليك ما هو لا مجال فكلا يا أبو غير حدثنا عبد الله بن أبي وحاب قال أخبرنا ذكر بن المفضل قال حدثنا قرة shine ibn Khalid kenan Abu Khalid bin Abu Khalid bin Rabi shi da ne aka kira da da da akan da bawon shi ne ke cewa an abi hamda shi kuma Abu Hamda Nasr bin Imran bin Azubani shi da ne cewa amma shi da ne ya raka shekara ta ɗari da ashirin da takwas عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد أبو الخير الذي يجي أو تبع على أشد أبو الخير يجي إن الذي تلقف لكين بل جاء سيئون لهم يحبه من الله حتى ينزل الحلم كيف مبيرا كيف عن جميلة حتى إلى عن جميلة والأدب جديد لهم kuma kai ma ba ku ga kai zuwa wallahi kai wallahi wallahi za ka ko da ko kawo da ne za ka kawo da ruwa ne to to an ce idan da ne ka da na kawo da kana daga baya kuma an da ka ta kawo daga baya ne zuci a kai an ne ko ba a da shi ne yin ne da an ga ya ji da da zawa ya ce in ba ka ba mu da da abu da ne ki kuru da wani ko kuma ba mu lokaci ba mu da kuma ka lima da ta da ne ya zo ya tsara ne ke ina da tare da shi ne za mu je ku tsara da wuri tsara ko ka guri tsara ne ka da ni kuma ka ka kawo ma ka da shi da ka da shi wallahi idan ke a gelle da ne kuma ka ta wani kan gidan da ka ma a yayin da ka ruka da ba wa ya ce shi ne a gelle duk a cikin mutanen ba wani wani da ba akwai to sai yake na duniya da mun da wace da wannan shi ne dubu ai a kira da wannan mutum da wannan zuwa za ka ga addinin annabawa ba sai Allah ya rika da bayan ka ba wuce inna ibrahim la awwahu hamid me ba ni da ali sai da kanka da wannan ka duba wannan hamid wanda za a yi duniya ba wuce shi da kai sai ba amma sun yi da yi ta hanji sannan kuma ga kuma ya kai makura a abu shi da Allah ya kira sai da rawar da hannu jibiri jibiri ba shi kai wanda ke wa abu zai biya ba wallahi shi ne wanda ya ji ne shi ne ka amma kuma da kawai ya da wannan kabiya shi da wanda ke saboda yana hango da abubuwa kaga Allah ba zai da zuwa abubuwa da suke ba a cikin wata inda an fito da gaba ko amma yake kuka ne gure da ko da ajin ne da ne ne da ji da kuka yi da ji da majority ba da karba na abu da ne to ji ne ajin ne ba ku ga da abu da ne da ke da abu da ji da da abu da inda an fada wa da abu da ji da shi ba ba da ji ba domin shi ne ya hukun da aka yi da ya fi kawo duniya cewa a kayan da ta gaba ya kare da shi da yanzu za a zo yanzu wani gida za a iya zuwa a zaɓi wanda wata da kara a zo kawai ko majalisi ne kawai ne zo da ya rike a ce karatun ya tsori ya yi waje kara ya nemi albarno ne ya ce kawai ya hau jiri wannan ba su magana ko ba gida to duk da ke wurin da ake ji a ramar kan jirgin zuciya ubani wata ilo ba ya hau ya hau da ne an zo da ku yana da ya kuma yana da wurin ci kan da ka yanzu an yi ne da kuma yanzu da shi to irin wannan abubuwan da ake so da shi ne ɗauka magani da shi to zai ga da akwai irin wanda a cikin al'umma ba ta yi da wanda da hanku mabukata al'umma makara to sai ce sai ce yuhibbu wallahu al-ilm wal amal shine gumin hanjanne da abun da hanjanne da wa'ala da bi sallallahu ka zo hadisi ya zo gurare da yawa musulmi ya wuce tirmidhi ibnu majah abu awana ibnu hibban duk sun fitar da shi gaba ɗaya ma ya kawo cikin akaji فهم حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا خالد بن حجين العبدي نعم قال حدثني هود بن عبد الله بن كعب سمع جده مدينة العبد يتي يجد أحد عمد أن تجرى مدينة العبد ليجيه يتي كان جاء الأشد يوتي أشد بن كيس يازو يتبيع حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم يا أزوى كيد يركو لأنه يجب أن يجب ربنا أعوذ بجانه قال له النبي صلى الله عليه وسلم جاء النبي يجب على سورانات كل فينا لكم خير كان ذلك على إبراهيم يحبه والله ورسوله ألا تولد رسول الله قال لي في جبل جبل جبل جبلت عليه عليك أجل أن أنزل عليه أو خلقا معلقوق بين يونان وطور وأن من يموت يوم قال عليه أريد أن أكمل أقوى أشياء مقالب الأخلاق وأن أسأل الله تعالى سوى هذا يجيب أقول مستقبل أقول كما غير مستقبل جبلي akwai jirgi a wani jirgi ji wanda Allah ya halitta ya yi kai ba da yi da yi suka koma gida da yanzu ba wani ya koma ba yanzu za ka gudu sai ga Allah ya ba abu na abu kana yawo da yanzu a ba ka da abu yanzu ka koya to ka zo ga jirgi ba mutum da ni an ce kuma mutum da ni ya ruwa wanda za a tsoro shi ne mai wahala قال لا يجا بل جبريل عليه الذي جاء أكل قال إليك قال إذا الحمد لله الذي جمعني على ما يحب الله ورسوله لا بد من وجود شيء وجود قديم يعني جيل أكا ربي ألا يولد الشيء فالحديث فيما يرى وسلم نعم eh abin da ya janyo mata wato abin da da ala a cikin hadisi an bayyana da zuwa yawa shi wannan abin da shi ne a ce a cikin da wanda ya zo duk babu ya ko shi ne wannan hadisi ai sunan ne da wannan kamar da Allah ya kawo a cikin kitabu da rayu da da zuwa kana albarkacin ba a bayyana ta amma kuma muna da hadisi da cikin yadda ai irin ko domin da babu lokaci babu da yau magana a kan mugunta mugunta ini bazara ne ya yi kuma shi wato shi ne mugunta eh ita duwa ne ya ce wani mugu wani yana da babbaci mugunta ce eh dan da ne ya fara da fara mutuwa حدثنا أبو بكر قال حدثنا ذكر عن أبي يحيى قال سمعت مجاهد عن ابن عباس قال لو أن جبلا بغى على جبل لدك البارد دعتي ورسوك إذن ذلك ومدى رأى مسجد الزرائد أن لدك البارد لأن نكي وسوان ذلك يجعل نكي فوق نكي نكي saboda Allah baya da nan dare baya da nan in ba abu da ya ne shi kuma akwai wani abu ya a yayin nan an gani an ce mutum ne irin masu sai kuma nan eh shi ne kuma na lahari ya gani wani wanda an biya yayin da ya shi ne kuma kana حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال annabi ya ce in da jaki na ruwan janna wuta da an da su yi da ayya fakala ce na ruwan wuta ta ce ya ko da ni a da su ba cikin mafi dura su shiga cikin ran dura wani mutum da dura da azalimin ba su yi da kan kuma وقال في الجنة لا يدخل به إلا الضعفاء منهم لو نعلى ولا يجيب ذلك الأولى في الجنة والمساكين الذين دعوا فقال لنا yau ubangiji yake da wuta an ce azabi an ce shi ubangiji ne ban shi sai wuta ce za ta rabe sai azaba ta ce ina azaba ina yi hukuma da shi ga wanda na ga dama wa kana ni da nan sai ce wa aljanna kuma an ci rahmatu al'amurum ban shi sai ma aljanna ga wani duka rahama ta ce ina jin kan wanda na ga dama shi ma da aljanna shi ne wannan sai ya ji wuta da aljanna ba wanda ya so duk bayan Allah mu a gurin mu wajen da wani abin da ba ko ba ba duk bayan Allah ne ko wanda ne kan Allah ne saboda ba wanda yake wannan wannan domin duk Allah ne da yake ba abin da ne yadda ku Allah da take wato gobe take gobe ji ya Allah da ne zama domin aiki a gaba kuma wanda ka ba ki aiki yana yi aure ne to haka dai ya take wa Allah ne wannan aikin da yake a gurin Allah a guda da aljanna ba wani ko shi za ka dole ga Allah da za ka aljanna yau حدثنا عثمان بن سالم قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا ابو علي الحولاني عن ابي علي عن عن جده عن قبائل بن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يسال عنهم رجل لا يسال عنهم mutum ko kuma za a yi tambayin su ba rana da biya to mutum ko ba tambaya rana da biya ba rana da su ko wani da layi al'adu a ruwayar amal la su kadu yawa to kaga ba za a ba za a tambaye su ba abin da za a tambaye su to ba za mu ji zuwa yawa da mutane wannan rana da biya ba su da mutum da girman ne don su ba kawai kaza a kai رجل ظالم جماعة mutumin da ya fita daga cikin mutane shi ne yiwuwa ne kan da yana addini da shi kaɗai ko kuma yin wuta shi ne rajulun bayan jama'a a zuciyar da ko da harkarsa kamar kawai da wani ta kuma ne a ga yi zuwa abin da suke ke saboda haka mutum da farko a ga wannan jami'a don zalunci ne za ka kai wannan sannan na biyu wa aka imamu mutane ka ba wa shugaban da yake jagora a lokacin amma da afiya ya mutu yana samu balani tsalamu buradan da yake wa amadu da wa afi da baiwa kuma bawa a ban amin da yake wanda ya guje wa wani gidansa in bawa ya guje da gidan kuma gidansa ko baiwa shi ma وامرأة تتابع الحاضر يعلمون كما تدعو للسبايا التي ليس فيها حمل بايا دين أما وقضاها بوحد الدنيا ذكر هو مكان أبو أين جبال تقول ويكون يرون فكبر رجل أما ذكر كم بايا الذي يوجد في جلالة المدينة إلا تقول إلا تقول وتمرد البعض فلما تكلمه الوداع tana ba da wani da tana albata tana iya kawo ga wannan gidan ko ji ga wanda abin da ba ya fada da gida wa salatu lillahi al-amru to duk ko kuma ba za a tambaya da yake da su ba rajulun da ga Allah ya a wasu riya mutum da mutum da yake jami'a da wani jiwa da wani sarki akan idan mayakun da alkibir ya wato alkibir ya alkibir ne bayan Allah girba alkibir ya rubuta ni ayatul ma'aru to wajen yake girma shi ne da yanzu na duwa duwa wa idahu da kuma kwanciyar lanza izu kuma idahu kwanciyar lanza ubangiji shi ne buwaya wa rajulun yanta fi amrillah da mutum da yake kokarin samuwa kansa abdullahi ko ba dai gaba wala ko kwazo a kan zawo ko wani ko wanda yake ko kwazo zawo Allah ya ba kamar da yake ko dan ba Allah yake yanzu sun yi zaki a zaki mu ya sun yi zaki a Allah wani da yake kuma idan abu na da kun kai wani kanu ko ya Allah yake kuma da Allah addinin cewa jama'a ne da zuwa ga kuma wani ya wajen Allah wanda da shi addini alqulubu min rahmatillah yake kawai yake kawai to da mu addini ne imam Ahmad ya fitar banda ah imam Bukhari ba shi ma ya fitar muje gaba حدثنا علي ولا حديث من كده حدثنا خالد بن عامر قال حدثنا وقال بن عبد العزيز عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذنوب يغفر الله بها ما جاء الله الى يوم القيامه كون irin zunubi Allah ko cikin zargi yana iya jinkir da shi ya yi jinkir da dama a ranar alkiyama ko da zunubi kullum ba zai amma wanda ba wuta idan mutum mugu ne ya wani wuta duk abin da Allah ya rawa Ita yana da yake da abubuwa uku a duniya da yake da sauki. Da farko kuma kowane da kaya. Yake Allah ya yi wasu da ya yi wa Allah inda ba ba biyu ko alama da ala abubuwa ko. Duban da ya mota inda ba wasu ne su. Idan ba ya mota ya gina rayu da gini. Duban da ya yi gina rayu da mota ya gina da gini. Domin duk a duniya yake da sakamakon mutum da haka ita da nan da ji warware alƙawari shi ba sai a duniya Allah yake kama Allah yake ba mun da abin da ba ya hudu dole ke kuri da ayoyi da abubuwa duk da aya duk wanda ya warware alƙawari da kai da yau ya ko su san su a duniya sai ro ba shi dinne ba shi shi ba a duniya ne da ta ba wala yakun kullu sayyi'u illa bi ahlihi ولا يحيط البصر السيء الا باهله to da haka babu illa ba shi ke cewa ya komo zai ka wanda ka ji haka ne in za ka jira za mu ka jira zai ji to da haka ba shi ke da ya yi ko ku ka wanda ne ke kowa ko da abubuwa uku da ayoyin nan ba za ka ce wallahi a duniya Allah ya ba da zuwa wuce kada ka rawu a rayuwa au ka biya to rahimu ko yanke da mota kun san kare da lokaci ko gidan ko kuma banza da shi to sai kare da lokaci idan kana to abubuwan da Allah ya yi wa in ji mutum da na ayi yanki ko shi ma sai mutum ya gani Allah ya ce ya ajiru da tani da hadi duniya ta uba no to wannan abubuwan ana ga gogo ma sai su bala da mutula wa ya mutula to wata da yanki ko kudura ne ai aure ka ko ba ta aure ba a kudura ne sai aure da da mu ta aure ya ji hudi amma kudura ya yi aure da da aure yawa ta da mu ko ya ji ba ya kare ya ba mu da ya to sai da aure da wani ka amma ita ba da ma ya bugar a kitabul jumu'ah بلد حدثنا محمد بن عروة بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الأعداء قال في كبار الأمور كيف الأعداء يا رسول ابن رمضان الأعداء بالأعلام وجهه صدوقنا عن جعفر بن الزرقاء عن الدين بن الأسد قال صدوق قول يقول يكثر أحدكم الأذات في أي أدوه أبوه الذي لا تمكن يا أبي yana iya gano dan kankan abu ne ba a yi da tsakuwa shi ne shi idan mun yin ja a yau da ya rage da jinda ne ba ya rage da jinda ko da jinda ke da ba shi da shi ba sani ba ko ba haka bane to wannan magana a wata magana ne na ce mutum da yake gano wato dan da shi dan da shi da yake yin dan uwansa wayar da jabla amma ya manta ya ce da shi aw da abokan da shi an yi nabi ana da shi ne kar magana da awala yana da hango ya fi shi ko awalan ali da rango yace shi da ne ne shi ne na da wani ta tsara ne ke hawa da garo na wani hada da ya ne ke hawa da garo na wani to da haka wannan shi ne mutum ne shi da yana wani ne ba na ku a gurin sauran kowa ya san da zai kowa ya wani kuma ba zuwa na kai kuma ko da wata matsala in kana da corona lafiya ko a da ciwo kare ne wa ku da wata Allah ko da za mu ji wala duwa ne mun kai ba shi ta yi ne da corona lafiya ko a ta da lakkaru wanda ke kai mai da duwa ta ce mutum ya rubi wata ko da kowa ko ba an da dan mu ta mu karjan wasu da karjan da da baya ko idan mutum ya zo ya kawo kanka da ya yi da shi ne da ka dai ka ba shi da shi ne shi ne ba shi ne shi ne ka mun da ka ba da kai ba ya yi ko ne mutum ba ne ya yi ko ne ko ji da ya dai ko ne da amma mun da ya ba shi da amma wanda ne ne wanda ke ka ya rubu da jini a wannan lafiyar wannan da ya yi ne yake mutum ne ga wasan yake da shi an da biwayi wal mawdu'u biwayi hada kafa ai ya rubuta shi an da biwayi wal mawdu'u biwayi hada har wai ai ba ai da zai da kai ba shi ya yi da ni gumi da da da da da an ga na na abu guje da shi ne an gane ko wanda shi saboda haka a cikin ma da yau kana abun wanda yake aljihu ke yake alƙaƙa wata da aliya wai ka da ba ta ko alƙaƙira ba ba ya yi shi da zama kai kana hango ka tubu ko dai tsakkuwa da ba ta yi ba Allah Allah حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا سليم بن عمر حدثنا المسلمين دون الأخبار قال حدثني معاوية بن قرى قال كنت مع ماكن المزني مع ماكن هذا هذا هذا الدليل يجي سنة جانبا ماكن المزني سنة جانبا yake kawai sai kawar da wani abu mai cutarwa daga hanya fara yake da yana yake sai na gona abu gaba da duhu in ji shi ne ruwa yake ni ma na gona abu a gaban tsananta gaba da duhu ne gaggawa da daji وكان فيه ما عملت على ما كان عليه من أهل وكان يتبع أجل ما لم يعمل ما لم يعمل فلن يقول أنا أقول أبدا وقلت أعلم في ذكرى يجب قول إذا ما لم يعمل في ما لم يعمل في ليس أكي وانا أو يا سيدنا أخوانا قال يجب أن يكون بسنا وكيانا ذلك من كاي بسنا أبي جريني قال يجب أن يكون بسنا وكيانا يقول جليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول طول هذا الذي يرجو من أمر هذا عن شريك المسلمين هو في قول أو في سجر على جهنم المسلمين فهو أصيب له أحد هذا المتاع ولا الشاوى ومن تقدر له أحدنا دخل الجنة ومن كما لا يقبل عنه وتعيش الشاوى في الجنة ثم أن إنما يتقبل الله أقوى ألا يتقبل الله هذا الذي يقول Allah ya rawa ne wannan shi ne abin da ya kyau cewa babu da zamu tare da shi kafin ya zuwa ba ku kamu da hadiya abu da yau da Allah ya ba ku da dan ba ku tare da Allah da ba ku ko na ba ku yawwa hukunta da kyau kaga in Allah ku da idan mutum an ga ba da kyau idan ka ga abin da ke zama da ita da ke ba mu da ke duka da ne su ka kan ba mu da ta ba da ne ora in ma in da ke yin so da so wanda shi da ne sai ko ka da wa na Dani Oji ne ke wa ne ba ga ne wai lokacin da ya gaba sai kuma kayan abin da yake rufe a alwado biyuwa ne ɗan wanda biyuwa ne wa alwado biyuwa ne da ana kana ce kayi gaba kuma lokacin da ya gaba har wanda ai ya gaba rubu ya ga yi wani zawa ya kawo an ce wani la'awar da shi ne a lokacin wani alwado wani abokin mu ita da na ne gobe da yake kawai shi suka bada abu a wada da wannan lamun da aka da wannan zuci an da biyuwa ne sai biyuwa ne ne ke wada wani biyuwa ne abin ya zama abin dogana kuma da kullum da aka yi wa wannan bai kamata wanda zai yi da tsawa suna kazan ko ba wanda take Allah kowa zai ji kana abin da ya zauna a yankan ruwa na yin wallahi a gaban su aka yi wannan an ta biyuwa ne wal mawdu'a biyuwa ne Allah ya ce اللهم إنا نسألك